siwa ونسوى أنه لا تقع العين على مثله shi mutumin nan bai da aibi sai dai masiba babban masiba abin da ke haɗa da shi ba irinsa yabo ne ko zagi Ya bone? ne kama da zagi ومنه قول صفي الدين الهلي لا عيب فيهم سوى أن النزيل بهم يسل يسلو عن الأهل والأوطان والحشم وتلا عيب فيهم بعض كفا سوى أن النزيل بهم وند يزورنسو دو وند يزورنسو to oh, muskila babban bala'i ane yaslo anil ali ya kamanta da iyalansa wal auta ne ya kamanta da kasansa wal hasib ya kamanta da danginsa saboda domin ai kowa da yan danginsa ta wanda in an zage ka shi za su tafi ba mu yadda ba ba mu yadda ba ba mu yadda ba amma in ya zo zauna cikin ku ya kamanta da wa'ancan su wa'anda za su in kayi abu za su ce ba mu yadda ba ba sai kana dan rafa musu wani abu ba kan ba ka rafa musu yadda za su yi وسر الجمال في هذا badi'i an anna ta'kid al madahi fihi ja'a min wajhaini aduhuma annahu kad'awa asy-syai'i bi bayyinati wa thani anna al-asla fil istithna'i an yakuna muttasilan fa idza natakal mutakallimu bi illa aw nahwa tawahhama samiu meji sai ya dauka قبل أن ينطق بما بعدها أن ما يأتي بعدها مخرج مما قبله قبلها فيكون شيء من صفة الذم ثابتا ثابتا صفة الذم ثابتا فإذا أتت بعدها صفة مده على خلاف التوقع تأكد المدح لكونه مدحا على مدحه وفي ذلك نوع من الخلاب من الخلابة نا بيزغوتناني والبراءة ومن ذلك قوله تعالى عيسى كلاين يا شيخ ودنا كاتون كدب كدب كيسا كاري